قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ‘Ya'yansa da suke wurinsa sai suka ce, Wallahi, kai dai har yanzu baka gushe ba kana cikin tsohon tunaninka na matsayin Yusuf a wurinka, da tunanin za ka sake ganinsa a karo na biyu. Tsananin sanin da annabi Yaqub ya wa Allah ta yadda kyakkyawan zatansa da shi bai canza ba, duk da jerin masifu da daɗewa da aka yi shekara da shekaru yana daga cikin halaye mai bayar da uzuri na gaskiya yana tuba ga Allah kuma yana tabbatar da laifinsa da kansa ya nemi yafiya daga wanda ya cutu a dalilinsa da tsoron Allah da haƙuri ake samun mafi girman matakai na matsayi a duniya da lahira karɓar uzurin wanda ya muna na aiki da barin ɗaukar fansa a kansa musamman a yayin da ake da iko a kansa da barin yi masa faɗa akan abin da ya gabata daga gare shi